Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wayar bullet ta YouTube. Muradin rahim mai sauraro assalamu alaikum warahmatullah barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya inda muke karanta muku littafin auren jidda wallafar Amina silimzi. Shiru falon yayi ya Ibrahim wani kallo kawai yake wa Abdallah cike da takaici dube shi ko alamar nadamar abin da ya aikata bai yi ba fuskar sa babu ko fara'a bari annori yanzu mun ji abin da ka ce Abdallah ka ce jidda ba ta ganin girman ka da na mahaifiyarka ko kuma ba ta daraja su kai kanka ba ta girmama ka karmar ta fito daga bakinta take faɗa maka ko abba ya faɗa cike da hikima yadda kai abdalla ya yi kansa a ƙasa ya ce sannan duk ba wani abu bane ya sa da take min waɗannan abubuwan face ƙara auren da na ce zan yi hakan ya sa ta raina ne kishi ya rufe mata ido ta kira ni mazinaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abba da umman su jidda suka haɗa baki wurin faɗin hakan wannan kalma ta yi muni ban ji daɗin jin ta ba abdalla ka tabbatar abin da jiddan ta ce maka kenan hawaye ya gama wanke fuskar jidda ta kasa magana bakin ciki ya cinkushe mata zuciya lallai abdalla ya cika butulu. A gaban idonta da na iyayenta yake faɗan zai ƙara aure? Oke, dama dalilin da yasa baya biya mata haƙƙinta na aure kenan? Oke, yana tunanin idan ta faɗa wa iyayenta cewar baya biya mata buƙata, baya sunna da ita, yana tunanin idan ta fito da wannan isho ɗin za ta ƙara zaman aure da shi? Ko Koko ta aka je ta faɗi cewar ita mahaukaciya ce baya kasancewa da ita to raba auren za a yi. Kenan Ramla ƙawarta zai aura? Gabanta ne yanke ya faɗi. Ba zan yarda cewa Ramla za ta aure min miji ba. Bata gama tambayar kanta ba abba ya katse mata tunani ya daka mata tsawa ke me kike nufi tunda ake magana baki ce komai ba kin tsaya kina mana kukan banza kukan munafurci ashe haka kike jidda kada kai jidda ta yi hawaye na gudu a fuskar ta kallon ya Ibrahim ta yi kau da kansa yayi gefe haushi da takaici ya lullube shi ya tabbatar karfe ɗaya baya amu shi ma akwai abin da yake wa jiddar na cutarwa ai mutum ɗaya baya laifi haɗa ran Ibrahim ya ce ke ki bar kallo na ki kalla abba ki faɗa masa dalilin da yasa kika zage mijinki kika kira shi da mazinaci idan kuma wani abu yake miki na cutarwa yasa kika faɗa hakan ki faɗa dan nan da ya kotu ce kowa za a fitar masa da haƙinsa Shiko Bilal driving yake yi amma gaba ɗaya hankalinsa a tashi yake lallai zai nuna wa Ramla shi ɗin shaidani ne kamar ta zai billo mata ta bayan gida ya san target ɗinta amma ya san maganinta Ramla kuwa kifa ciki ta yi akan gado tana tunanin idan har ta tsaya sanya Bilal zai biyo mata ta bayan gida me zai hana ta fasa komai cikin awa uku kafin Bilal ya yunkuru Wata zuciyar ta ce, ki yi wa Abdallah message kawai ku haɗu A kan kina son ganinsa, ki sa masa kuka, ki bayyana bidiyo ɗin nan. Hannu ta sa ta ce jiyatsa ta ce, ba Abdallah ya dace ya ga bidiyon nan ba, ummansa ce, dan ita ce bam ɗin zai tashi daga wajenta, nan ne kaɗai zan samu biyan buƙata. Chico driving yake amma wayarsa ke hannunsa yana ta lalaban wata namba, Mansur ne kaɗai zai sa mu ci uban yarinyar nan. Dan mayan kwamfuta da waya ne, ƙoƙarin kiran nambarsa ya yi amma a kashe, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ya shafa kansa ya bugi stiyarin motarsa. Gidan Kuzani ya furta a fili ya karkata kan motarsa ya canja hanya ya miƙi titin da zai kai shi gidan su Mansur ɗin. A ɓangaren Jidda kuwa shiru ta yi ta kasa magana hawaye ne kawai yake sauka a idanta cikin shashshekar kuka ta soma cewa Abdallah baya so na umma ku raba ni da shi kawai ta ci gaba da shashshekar kuka kallon juna abba da umma suka yi ya ibrahim da ke gefe ya gyada kansa kika ce baya son ki me yasa baya son ki dago manyan idanuwan ta yi ta kalle shi ya tsare ta da ido ko kiftawa baya yi tana iya hango tashin hankali da firgicin abin da za ta faɗa a ƙwayar idansa ta tsane shi wani irin haushinsa take ji menene amfanin zama da mutum irin abdallah da ke ƙoƙarin jefa ta cikin hallaka ki yi magana mana ke muke sauraro kina ɓata mana lokaci abai ya ƙara daka mata tsawa ba shi da lokaci na abba sai lokacin aikinsa baya bani cikakkiyar kulawa a matsayina na matarsa ko da hira kuwa ko da yaushe yana kan kwamfuta ko da a gida ne idan aka zo magana ta auratayya kuwa sai ta fashe da kuka shiru falon ya yi baka jin komai sai shashekar kukan jidda sai kuma karar gudun fankar ciki shi dai abba shiru ya yi don ya fahimci inda jidda ta nufa ita ma umma haka shi kansa Ibrahim ya san me take nufi hakan ya sa abba bai zafafa sai ta yi bayani ba ya dora da faɗin kai Abdallah ka ji abin da jiddan ta faɗa ko kana da ja akan dukkan abin da ta lissafo muryarsa na rawa ya girgiza kai tare da sun da kansa ya ce babu abba amma a gafarce ne. yadda ya yi maganar ya ƙara wa aibi takaici a gafarce ka ka koma da ita ka ci gaba da cutar da ita baka san cewar wannan abin zai iya jefa ta cikin hallaka ba ok ka san da wannan cutarwar shi yasa kai ka fake da tana maka mugun halaye da rashin tarbiyya to abdalla kai ne babban mai laifi ai dan idan kotu aka je raba auren ku za a yi tunda baka musa ba cikin kuka ji Khadija ta ce, "Dan Allah ku raba ni da shi, wallahi na tsane shi, ba zan iya ci gaba da zama da shi ba ko kaɗan." Zaro ido Abdalla yake yi, mamakin Jidda ne ya lullube shi. Jidda ce ke cewa su rabu, Jidda mai cewa rabuwa ita da shi sai dai mutuwa. Kenan dama ba son sa take yi ba. Gyaran murya Abba ya yi, ya ce gaskiya wannan zaman naku lamari ne na abin a duba, a yi tunani kafin a zartar da hukunci. A fasace Ibrahim ya ce, "Babu wani abin da za a duba Abba, wanda ya wuce ya aiko wa da kanwata takardar saki, baya son ta tunda idansa ya rufe Har har iya baro ta a dajin Allah ba tare da ya bi sahunta ba sannan kuma ga cutarwa ya isa Ibrahim ina ga ya je kawai ya dawo nan da kwanaki biyu idan mun zauna mun yi shawara da mahaifiyarta da 'yan uwana. Shiru Abdalla yayi ya kasa ko motsi bare yi magana. Ibrahim ya mike ya fice a falon. Abba da Umma tare suka tashi suka fita. Dago jajayen idan ta tayi suka kalli juna. Ta sun koyar da kai ta share hawayenta. Zaune take babu mai cewa kowa komai. Dakatawa ta yi ko zai ba bata hakuri yayi mata alƙawarin ba zai sake ba. Kuma ba zai mata kishiyar ba su zauna lafiya. Shi ko tunanin yadda Jidda ta shirya rabuwa da shi kawai yake yi. Lallai mata abin mamaki ne. Ko da yake bai yi mamaki ba mace za ta aikata abin da ya fi haka. Miƙewa ya ta haka a hankali ya yi hanyar fita ɗago fuskar ta ta yi ta bayansa da kallo wasu sabbin hawa yake zuba a idanta Allah sarki Abdallanta baya son ta yanzu ya dace ta nemi mafita gyaɗa kai ta yi yau awanni nawa ba su yi magana da ya Bilal ba Allah ya sa dai bai je gidan ba gabanta ne ya faɗi ya dace ta kira shi a ɗaki ta samu a ta yi tagumi ta ƙi cin abincin da su Abida suka kawo mata tana ganin ta shigo ta zabara ta miƙe da sauri ta ƙarasa wajen ta ta riƙo hannunta anti jidda kin haƙura za mu tafi tare ko kun daidaita ta da ya Abdallan? Girgiza kai Jidda ta yi ta ce ba mu shirya ba a fi, ki yi haƙuri zama na cikin ku ya ƙare kin ji? yayanku baya so na tunda har ya gagara bude baki ya baiwa iyaye nan hakuri ya bani hakuri kin ga kenan ya gaji da zama da ni ki yi haƙuri fi. ki zo ki je gida kada umma ta yi miki faɗa kuka a afinan ta fashe da shi ta rungume jidda sosai kallo ɗaya za ka yi wa gai ɗin ka tabbatar da cikakken ɗan duniya ne gashi ya tara gashi a kansa ya yi wani irin aski ƙarasowa wajen motar bilal ya yi yana tsaye ya harɗe hannunsa a ƙirji hannu ya miƙa masa cike da fara'a barka da zuwa mai gida bilal ya kaɗa kai cike da ƙasaita barkan ka Black, aiki ne na dubu ɗari biyar cikin awa ɗaya nake so ka yi min shi. Jinjina kai Black yayi ya shafi ɗan gemunsa, wani aiki ne haka ranka ya daɗe. Shiru Bilal yayi, ya san waye Black sosai, yaro ne mai hankali da riƙe sirrin abokanai. Ya san waye Black, yaro ne mai hankali da riƙe sirri, abokanai suka maida shi haka sai a hankali. Sakatariyar Amini na sunanta Ramla tana zama a nan Badarawa. Akwai bidiyo a wayarta. Idan bidiyon nan ya fita mutuncin mahaifina zai zube. Bana jin tatawa sai ta mahaifina da kuma martabar karamar yarinya Don ba yin kanta ba ne. Jinjina kai Black ya yi. Kana son bidiyon ya dawo gare ka ne ko ko kana so a yi hakin wayar da bidiyo ɗin ke ciki har abada. Gyada kai Bilal ya ce a yi hakin wayar. Yanzu nake son komai ya kammala Don na tabbatar za ta fidda bidiyo ɗin a yau. Oga idan akwai memory card a cikin wayar ko an yi hakin ba zai yi ba, amma za ka iya sanar min da product na wayar. Ni na san yadda zan yi wayar ka cokan za ta dawo hannunmu. Murmushi Bilal ya ce ta yaya, ka bar min komai a hannuna oga, kawai dai ka san product ɗin wayar. Ok, nan da nan ya faɗa masa, kana ganin ƙarfe nawa za ta bar unguwarsu, hudu zuwa biyar na yammaci, to ka bar komai a hannuna. Kada a doke ta ko a ji mata ciwo, kuma kada a yi mata ƙwace. Ba zan yi ƙwace ba oga, wannan aikin mutuncinka ne, don haka ba za ta san komai ya kana ba. Hannu Bilal ya ɗaga wa Black ya ce, I trust you. Dafe kai yayi a bedroom ɗin Umma. Ta ce Abdalla duka wannan damuwar saboda waccan karfan kafan kake yi ka kwantar da hankalinka ka ya da kwallon mangwaro ka huta da kuda dama kana da shirin aure to ina ga yarinyar nan Ramla ita ta dace da kai ita ce zabi na. Da sauri Abdalla ya kalli Umma. Gida masa kai ta yi ta ce kwarai kuwa ita ce zabi na Abdalla. Na tabbatar idan kai min biyayya ba za ka taɓe ba. Kuma Ramla yarinya ce mai hankali wadda kai kanka ka san tafi jidda. Jan numfashi yayi idansa sun yi jajar ya ce Umma ta yaya yaya zan rayu babu jidda a gurbin zuciyata ya yi maganar cike da damuwa tsaki umma ta ja ta ce gurbin da jidda ta fi ce ka cike shi da ramla don ita dama ta fi dacewa a wajen don haka ka bar musu yarsa su jika su sha tunda kwana biyu suka bada to kafin kwana biyu kawai ka aika mata da takardar sakinta ita da kanta za ta yi da na sani ka yi mata saki ɗaya mai ban haushi idansa na juyawa ya miƙe yana jin hakan a jikinsa don yayan jidda bai da mutunci ya lura gadara yake masa shine ya ziga jidda ta yi wannan magana maganar idan ya sake ta idan ana auren uwa ɗaya uba ɗaya ai sai ya aure ta kuma zai auri ramla ko dan ya zame wa jidda jarrabawa tunda ita bata iya tarairayar miji da jan hankali ba ya ce umma zan yi shawara zuwa goben shawarar dai ita ce ka rubuta takarda ka ajiye zuwa safiya kiran ramla ne ya shigo wayar sa ya zaro wayar aljihu yana ganin ita ce ya kalli umma da ke gefen gado ramla ce ke kira na washe baki umma ta ita ce Allah sarki ta yar halak mai biyayya dauki mana karawa yayi a sa? tana daure da tawel da man shafa shafawa a hannunta jin ya ɗauka ta limshe ido ina yi nisa abdallah lafiya ƙalau ya gajiya Fari ta yi da idanu ta ce gajiya ta bi lafiya, ya gajiyar Abba da su Umma duk suna lafiya. Zuwa karfe hudu zan je in gaida Umma in gaida Abba na yi misin ɗin surumaisa. maisa. To babu laifi ya faɗa tare da dire wayar. Ya naga ka dire wayar jiyan da kake magana kamar ba sarake cikin jin haushi Umma ta yi maganar. Ajiyar zuciya ya yi ya kama hanyar fita har ya kai kofa ya juyo ya ce ta ce za ta zo muku ban gajiya za ta zo wajen surumaisa. maisa. Umma ta faɗi da fara'arta ta ce sai ta zo Allah ya kawo ta lafiya. Umma ta watsa masa harara ta ce komai abin ka sai ka rabu da wannan bakar dagar yarinyar mai ido kamar na aljanu. Ta ja tsaki ta shiga kwalawa Rumaisa kira. Da gudu ta shigo ta ce Rumaisa ku gyara antin kuramla ce wai za ta zo. Wani tsalle Rumaisa ta yi daidai shigowar Afi. Jiki babu kwari da kyar ta ce Umma sani da gida. Wani kallo Umma ta yi wa Afi ta ce ke kuma fa ya na ganki haka duk lesson din ne kika ya mutse haka kamar wata albasa. Girgiza kai ta yi kanta na sarawa ta ce babu komai kaina ke ciwo. To maza a je a ci abinci. bata ta ce komai ba ta gyada wa Umma Abubakar ta fice ta nufi su. Yana zaune yana cin abinci wajen ƙarfe uku da wani abu jida ta faɗo masa a rai ya ce Allah sarki baiwar Allah na yi misin ɗinki ina so na ganki ya faɗa a fili. Mesej ya rubuta mata kamar haka I miss you pure heart tana kwance shiru mesej ya shigo wayarta kamar ba za ta buɗe ba sai ta buɗe ta karanta ta girgiza kai Allah sarki ya Bilal ta rumshe idanta kyawawan idanuwansa su ne ta hasko da kallonsa mai tsada tare da kyakkyawan sajensa da zara da zaran eyelashes ɗinsa I love you ta rubuta da manyan baƙi. Zai kai abinci kenan jin message ɗinsa ya sa ya dire cokalin ya karanta. Wani daɗi ne ya lullube shi. Limshe ido ya yi ya sani idan har jidda ta san shi ne aminin Abdallah za su yi daro da wuya ta yarda da shi amma zai shawo kanta. Ya san tana gidansu don yana da labarin hakan daga mai gadin gidansu. Idan har Ramla ba ta yi nasarar fidda bidiyo ba ya san za ta yi nasarar tona musu asiri. Idan har bidiyo ɗin bai fita ba to ba shi da matsala. Ya ci gaba da cin abincinsa kawai. Tsaye yake da farar shadda da hula kamar ba black ba Yana kallon hoton da Bilal ya toro masa a waya, ya hange ta da bakar jallabiya da kwalliyar pink ta yane kanta. Girgiza kai Black yayi ce amma kyakkyawa ce, sai dai kuma shedaniya ce. Yana nan tsaye ta zo daidai shi. Keke na pep ta sawa hannu, a tare suka sa, don haka sai ya tsaya gaban Black. Cike da yanga ta tako, ta ce ni na fara sa maka hannu fa. Murmushi Black yayi ce za mu iya shiga mu biyu ai ko in dai hanya ɗaya za mu bi. Sai ya sauke ki ko 'yar kyakkyawa. Murmushin jin daɗi ta yi, kallon Black yayi Tabbas ya yarda Bilal ya san Ramla tunda ya sanar masa tana so a ce ita kyakkyawa ce. Duk da ita din kyakkyawar ce, ina za ka je legislative quarters zan je fa. Ni ma fa canza ni. A, ai waje ɗaya kenan ni ma canza Yana rataye da wata 'yar jaka ya shiga ita ma ta shiga. Kallon direban ya yi ta madubi ya kifta masa ido. A guje ya ja su wani irin gudu yake yi sosai. Jakarta ta zamo ta da rike gyalanta saboda iska. Hannu ya sa cikin hikima ya ɗauki wayar suna ta gudu. Cikin kankanin lokaci Black ya zira wayar a jakarsa. Hannunsa na ciki yana mata magana. Suna 'yar hira. A haka har ya zare sim ɗinta ya maida cikin irin wayar ta exactly. Ya sa mata kwaba ɗin komi da komai ya maida wayar inda ta zamu. Taka birki mai nafef din ya yi wayar ta fado kasa cikin napep din. da sauri Black ya dauki wayar. Kin ga wayar ki ta fado gashi ba dole ba wannan jijjigar dama jakar karama ce ta karba ta sanya a jaka tare da fadin nagode. A kofar Zabib College Primary suka sauke ta mai nafef ya yi kwana Black ya daga mata hannu yana murmushi. Waya yasa sa ya kira Bilal ya ce wayar Ramla tana hannu na yanzu haka Murmushi Bilal ɗin yayi yace ka yayi kyau, turo min da account number ɗinka. Sai oga Black ya faɗa cikin ihu. Gumi ne ya karyo wa Ramla tun zamanta a falon. Rumaisa da Mina sun cika mata tebur da kayan ciye-ciye sai rawar kai suke yi. Afina gefe rike da wayar ta hankalinta na wajen su, amma sam ko kallon inda suke bata yi ba. Idan ba gizo idan take mata ba, tabbas wannan wayar da ke hannunta ba ta ta ce. Sai dai wayar ce sak babu bambanci har cover din. Abin da ya fi wa Ramla kai shine ya aka yi SIM card ta ya iso wannan wayar. Sannan kuma ina videos da hotunan cikin wayarta. Umma ta katse mata tunani da faɗin, ki ci abinci mana Ramla nan gidanku ne ki saki jikinki. Murmushi Ramla ta yi ta sunkar da kai ƙasa nan da nan wani ƙololin bakin ciki ya sa hawaye ya soma sauka a idanunta. Bilal ya cuce ta. Zuba Ramla ido Umma ta yi ita da sun Rumaisa ganin tana kuka. Cikin kiɗimewa Rumaisa ta ce lafiya kike kuka me aka yi miki anti Ramla? Girgiza kai ta ta ce na san cewar Jidda Aminiya ta ce tana gidansa a yanzu haka. Daure fuska Umma ta yi tana gudun kada Ramla ta ce ta zo ba da haƙuri a mai da Jidda ne sai ta katse ta da faɗin eh tana can ai iyayenta sun ce raba auren za su sun goyi bayan yarsu tunda da kanta ta buɗe baki ta ce ta tsana abdullah a firgice ramla ta dubi umma umma ta gyaɗa mata kai da fadin, eh mana haka ta ce kin ga ko zama babu amfani tunda ta iya fadin ta tsane shi baya biya mata bukatar aure wai bai da lokacinta wannan faricin ne ya baiwa Ramla damar fasa maganar ta tunanin yadda za ta tona asiri take yi take ta ji wannan faricin hakan ya sa ta ƙara samun ƙwarin gwiwa kai ya jidda ta yi wawanci kuma ta yi rashin hankali kururuwar shaidan. waɗance ke yawo da ita. Na faɗa mata ko da ta samu wanda take so ya fi Abdallah kada ta rabu da Abdallah domin shi miji ne mai nagarta amma idan Jidda ya rufe me yasa Jidda za ta yi haka? Sannan na sanar mata shi wanda take so din jinin Abdallah ne tunda amininsa ne tana kuka take maganar sandarewa Umma ta yi a zaune. Sallamar Abdallah ne yasa suka juya baki ɗayansu. Tsaye Abdallah yayi yana bin Ramla da ido yadda take hawaye yasa jikinsa ya kama rawa yana jin wasu kalamai daga bakinta lokacin da ya shigo masu kama da almara yana jin furuci mai kama da rabuwarsa da jidda zuba hannu ya yi aljihu ya tsaya tsakiyar falon yana kallon ramla da sauri ta share hawayenta ta yi murmushi kanta a ƙasa ta soma gaishe shi ina yi nisa abdallah lafiya menene kike hawaye haka ina gab da shigowa nake jin wani furuci masu kama da almara daga bakinki ko zan iya sanin me kike faɗa ya zuba mata kyawawan idanuwansa da suka ƙara narkar mata da zuciya girgiza kai ta yi tana wasa da gyalanta kanta a ƙasa ta ce babu komai magana ce kawai muke yi da umma Cikin takaici Umma ta amshe da faɗin, ki faɗa masa abin da kika sani kar ki ɓoye masa mana, saboda hakan cutarwa ne. Tunda dama ga halin da muke ciki da iyayen yarinyar, gari ki sanar da shi kawai mu nemi mafita. Girgiza kai Ramla ta yi ta ce Umma ina gudun matsala ba na son abin da zai shafi auren Jidda, domin ita ɗin yar uwa ta ce ina matuƙar ƙaunarta. Tana gama maganar ta zamo ta durkusa gaban Abdullah. Dan Allah ka yi hakuri ka yafe wa Jidda, kada haƙƙin aure ya kama ta ina son yar uwata. Sai hawaye saukar da ajiyar zuciya yayi ya ce a halin yanzu ni da Jidda mun kai matakin da iyayenta suke buƙatar raba aure na da ita. Wataƙila hakan alheri ne duk da ina jin santa a cikin zuciyata. Babu abin da ya canja daga soyayyar da nake yi mata. Ina so in san me nake ji sama-sama a lokacin da na shigo. Ki taimake ni ki sanar da ni Ramlat. Hawaye ne suka sake zubo wa Ramla ta sa hannu ta share. Umma ta katse ta da faɗin kina ganin sanar da mu abin da ke faruwa duniya za ta zage ki idan maganar ta fito ko to ki sani babu wanda zai san da maganar nan sai ni da Abdullah. Kallon gefen sun Rumaisa Umma ta ce ku shiga daga ciki duk saka miƙe jiki babu ƙwari. Rumaisa ba ta so hakan ba. Ta so a faɗi komai su ji. Afi kuwa bugun zuciyarta da firgicin da ta shiga ya sa yawun bakinta ya kafe. Motsi kwakwara ma kasa yi ta yi balle ta miƙe ta shiga ɗaki kamar yadda Umman ta ce ke ce ba za ki tashi ba sai na ci ubanki sai a lokacin ne fi ta dawo hankalinta da ƙyar ta miƙe jikinta na rawa. Mamaki da al'ajabin da take yi dama haka duniya ta lalace haka rayuwar ta koma jikinta na sassarfa Ta miƙe da ƙyar take takawa ta yi hanyar ɗakin su. Jiyewa Umma ta ta ce, uhm, ina sauraron ki." Tun da farko Jidda ta sanar min da cewa Abdalla bai da lokacinta, don haka ita za ta so mu hulɗa da mazan waje. Tun da komai ta yi shi za a rubuta wa zunubin. Wani irin zabura Abdalla ya yi kamar mayin zaki, jikinsa na kyarma, zufa kawai ke kwarara a jikinsa kamar ana watsa masa ruwa a jikin nasa. A ɓangaren Bilal kuwa cikin sauri ya fito daga motarsa ganin 'ya'yan Jidda a ƙofar gitsaye tsaye yana danna waya. Ya ƙarasa ya miƙa masa masa hannu cike da ladabi. Barka da yamma ya faɗa yana ƙoƙarin miƙa masa hannu sa gaisa. kallon ya yi kamar ya taɓa ganin fuskarsa. Barka dai ya aiki. Lafiya lau alhamdulillah. Shiru ne ya biyo baya. Kansa a ƙasa ya Ibrahim ya ce ya dai. Waye kake nema ko kana tambaya ne? Gabansa ne ya faɗi. To me zai ce masa? Ya zo wajen jidda ne ko yaya? sosake sake yaye ya ce am na zo wajen jidda ne da sauri ya Ibrahim ya dube shi ya ce to daga ina kuma a ina kasanta ya kara jefa masa muguwar tambaya a karo na biyu wani mawuyacin yawo Bilal ya haɗiye gaba ɗaya ya dururuce Am ni abokin mijinta ne ina son magana ne da ita dama. Shiru yayi yana kallon Bilal tabbas shi ne wanda ya taba sauke jidda a kofar gidan nan tace abokin mijinta ne. Babu laifi mu shiga ciki. Wani sanyi ne ya lullube Bilal babu musu ya bi bayan yayan jiddan har falon da suke sauke baki sannan ya wuce ciki ya bar shi. Zaune take ta yi tagumi gaba ɗaya tunanin Bilal ya hana ta sukuni. Tunanin yadda za ta gan shi take yi. Ibrahim ya turo kofa ya ce kina da bako a falon baki. Gabanta ne ya faɗi kasa tambayar sa waye ta yi sai kawai ta saddakar da cewa kila wani dan uwan Abdallah ne zai zo neman sulhu. Hijab ɗinta da ke rataye gefen ta zira ta fito. Turo kofar ta yi tare da sallama. Suna tozali da idan juna ta kasa karasa sallamar. Kallansa take yi cike da mamaki da yanda aka yi ya zo har aka bar shi ya shigo wajenta. To me ya ce musu? Karaso mana kika tsaya daga nan Lilsis. Babu musu ta shigo kafar ta na harɗewa. Ta nemi gefen kujera ta zauna. Yanda ya zuba mata ido ya sa ta kasa sukuni ta sunkuyar da kai. Kirjinta bai bar bugawa sama-sama ba. Ita yake kallo tausayinta duka ya lullube shi baiwar Allah kenan ba ta yi sa'ar miji ba gashi yana hango tsantsar soyayyar sa kwayar idanta shin yanzu sanar da ita zai yi shi din wane ne koko me zai yi idan bai sanar da ita ba tabbas lokaci yana gab da kwarewa dan ya tabbatar da cewa ko da Ramla bata da bidiyo din nan ba tana can tana kokarin kashe mata aure cije lebe yayyace ce barkanki da wannan lokaci da kyar ta tattaro nutsuwarta waje daya zuciyarta bata bar bugawa ba tace barkanka dai murmushi yayyace ina iya hango hango tsantsar mamakin yadda aka yi na san inda kike ko gabanta ne yanke ya faɗi ta kasa magana sai kallonsa da ta yi ta sunkar da kanta ƙasa ya ce kuma kina mamakin yadda aka yi na shigo gidan nan yayin ki ya bari ko nan ma ya ƙara jefa mata tambaya cike da izza to ba abin mamaki ba ne don na kwakulo ainihin gidan iyayenki na gaskiya ba kuma abin mamaki ba ne don na san wancan gidan da nake zuwa gidan mijinki ne wata zabura jidda ta yi tana ƙoƙarin miƙewa ya dakatar da ita ya ce kada ki miƙe mana kada ki je ko ina jidda yanzu ma na shigo shigo gidan nan ne kai tsaye saboda na sanar da yayanki ni din aminin mijinki ne. Zaro ido ta yi tana kallon sa ido cikin ido. Kallon ta yake yi yayi murmushi mai ciwo. yace ce kwarai da gaske ni din aminin mijinki ne Bilal wanda mijinki yake kira da man. Zumbur ta yi ta miƙe wannan karin jikin ta rawa yake tamkar ana zuba mata shokin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abinda ta farta kenan a fili tana girgiza kai. Kujera ya nuna mata ce ki zauna jidda lokaci yayi da zan sanar da ke ni din aminin mijinki ne kuma dan uwansa wanda dukkan abin